Gwamnatin Najeriya da ta ce a shirye take ta haɗa hannu da gwamnatin China kan fasahar ta ta ciyawar jintau domin samun wadatar abinci a ƙasar matsalar da akasari ake dangantawa da sauyin yanayi. Darakta a ma'aikatar noma da raya karkara wanda ya wakilci babban minista a ma'aikatar a wajen taron ƙaddamar da fasahar a Najeriya, injiniya Abdullahi Gaba Abubakar ya bayyana alfanun fasahar ga Najeriya a wannan lokaci. Wannan technology din yana da amfani kwarai da gaske dangane ga yadda muka gani kuma muka ji labarinta. shi wannan ciyawa kuma yana ba wa dabbobi lafiya yana ƙara musu kyan jiki to muna ga yana da kyau idan mutane za su shiga nomanta akwai waɗanda musamman suke so ma su saya ba a nan ƙasan kaɗai ba har ƙasashen waje saboda haka muna ƙoƙarin mu tabbatar ta samu karɓuwa a ƙasan wasu za su nome ta don su ba dabbobin su wasu kuma don su saya ina ga zai taimake mu kwarai da gaske sa'annan kuma an yi amfani da shi a ƙasashe wajen ɗari da goma sha uku wanda duk suna ganin alfanunsa yanzu aka zo da shi Najeriya kuma muna ganin jama'a in suka karɓe ta mu ma daman yan iyau ne za mu iya yin ta kuma za mu bunƙasa ta fiye da yadda ake tsammani. Sashen tattalin arziki da zamantakewa na Majalisar Ɗinkin Duniya Hidesa tare da cibiyar da ke samar da bincike da fasahar Jinkau a Jami'ar Aikin Gona da Gandun Daji ta Fujian Fafu na ƙasar China ƙarƙashin gidauniyar wanzar da zaman lafiya da ci gaba ta Majalisar Ɗinkin Duniya ne suka gabatar da wannan shiri ga Najeriya da aka yi wa take da haɓaka ƙarfin ƙasashe masu tasowa don cimma nasarar noma mai ɗorewa ta hanyar musayar fasahar jintawo don kawar da talauci da haɓaka ayyukan yi masu inganci. Jakatan ƙasar China a Najeriya mai martaba Chu Jinchao ya bayyana cewa asalin wannan fasaha ta jintawo an yi shi ne don taimakawa ɗan adam da muhallinsa. Ya ce, I'm very happy. Na yi farin cikin bayyana wannan fasaha ta ƙasar China ga Najeriya kuma ɗaya daga cikin ayyukan da na sa a gaba a ƙasar shine tabbatar da cewar an samu wata cibiya a Abuja na fasahar jintawo don zai sa a samu cikakken alfanun wannan fasaha ta hanyar samar da abinci ayyukan yi rage rikice-rikice tsakanin makiyaya da manoma da dai sauransu ina kuma fatan nan gaba najeriya za ta samar da irin wannan fasaha ga sauran kasashen duniya alfanun wannan fasaha dai na da matukar yawa ta fuskar tattalin arziki da al'umma ke bukata ta hanyar inganta ayyukan noma da rage zaizayar kasa da kwararowar hamada shugaban fasahar ta jintao daga china zuwa najeriya da wasu kasashen afirka da talawadu ibrahim dati na ci cewa abin da muka yi research ne sa muka ci gaba da bincike a kai wanda shekaru goma sha biyu da suka wuce yanzu sai muka yi tunanin cewa to bari mu shigo da wannan kimiyya ta juntawa technology zuwa don mu ga yadda za mu yi amfana wajen kare zaizayar ƙasar da yake faruwa a Najeriya. Mun yi amfani Allah ya taimake mu kamar Yobe, Bauchi, can arewacin Bauchi, Kano, Jigawa, Kebbi duk mun shuka mun gwada mun tabbatar zai iya rike zaizayar kasa a wannan gurare. Sai guli erosion kuma mun gwada shi a Gombe da Bauchi wanda ya rike a jikin mushroom din akwai magunguna a jiki da duk wanda ya sha yana ƙara bunƙasa shi yana ba su lafiya so sai zaman to mutanen Najeriya suna son samun wannan abu nan da gaggawa wanda insha Allah haka mun fara training din mutane da matasa har da matan aure zuwa yanzu dai sama da ƙasashe 100 ne ke amfani da wannan fasaha kuma a Najeriya tuni jihohi irin su Nasarawa Benue Plateau Anambra Adamawa Rivers da Bauchi suka rungumi wannan fasaha ta Jintau Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.